إن الذين الله أعلم مدن السنة شدة في نقل السنة القرآن المجرمة قال مثل السنة قرد عن أبو هريرة عبد الرحمن بن مصطفى الدوسي رضي الله تعالى عنه أنه ورفضه في كلمة السنة من أكثر النساء آيات التسعين للديار نعم آية تقولون بكيا أنا كان كما أحسن بكم وجودين أمام آية تقولون هذا هذا من الجرم كفارا كثيرا آيوين زوا تقولون شدة من يفسر تفرقه أما مقطع عند الله إن شاء الله تعالى aya tun daga suka isa da da biyar suna abubuwa aya ta ɗari da hudu su fanni magana a kan mutum su fassa magana ne a kan mutum mai kama da juna kuma mai alaƙa da darussan albasa na alaƙoƙin mummunai a gano su da wanda su ba mummune ba wanda magana kan munafukai wanda aka kasa alaƙar mumini da mumini kuma an samu saɓani an gare da hanyar ko kuma an samu kwanci an ga kisa wannan shi muka gama wannan ayoyin suna da fadar Allah subhanahu wa ta'ala la yarfa ayyuhum al-mu'minina wa yaqulu qawlan yuzaddu har zuwa har zuwa da kuma da fada suna magana ne babban jigon su shi ne hijira hijira a koma cikin ƙasar musulunci ƙasar musulmi suna faɗaitarwa cewa musulmi su haɗe da junansu da tsaro a cikin tawaga ta musulmi a ƙasashen jagorancin na sarfin da ne a kan muhammad sallallahu alaihi wasallam wani da mutum ne za a samu a cikin guda a shafa na yanzu za su shiga taimaka wa juna wajen gwagwar maya don su ba allah zuwa ga ilimin tsira tana jan kudin a kan irin wannan an yi an yi ba dukiya iyali da gida a da gida sabo kuma kasa wannan asira ana su yin hijira da kuma yin jihadi a tabbatin Allah subhanahu a ta'ala a sunan kawai za mu ga yadda ubangiji yake yi wa mummune alƙawari yake ba su garanti da cewa duk abin da ake sha na wahala a wajen gabar kan ba a tsara ba ce ba akwai gagarumin nasara duk wanda ya kirka masa ya tsora ka ga durra zai tafi da musulunci ko da ke kuma maya da musulunci da hannun musulunci da shi za a cikin muka ce har ma a farkar da ke magana a kan yadda idan uzuri ya kama mutum yana tsoro kada ga mutum makiya ainihin da ke zai iya yin sallah a wani yanayi wanda

غير كل صلاة وأنا تكذبوني برسمهم إليه بس يرجع من العالم وانت تتسمي لعالم بعد أراد كل نسبة أقولي يوم أقولي نعم مبين نعم مرتبة كمان وانت يجي نعم دنيا أمر سبحان الله كان وكان ذكر الله في العالم ko mutum ya zo ko dai yin jihadi ba ba tare da gudu da Allah ta ba ta bai zai ba wani mujahidi zuwa na fi sabilillah ba ta daidai da masu jihadi saboda ɗaukin Allah ba da jirgin su ne da rayuwar waɗannan su ne Allah ya yi da su wanda Allah ya mujahidi da Allah ya yi masu jihadi da jirgin su da rayuwar su على القاعدين لضرر درجة يعني إذا افترض أن الذكر دوني أجداء كنتي الزردة في الكتابة سوداء هو أن الذكر الأجداء ما أزري سنة دنيا سنة دنيا أما أنا زوجة الذكر أفضل أريد بهذه الذكر هو غير قد هو صار بهذه وأنه استمر بعدها في الله suna da nan wadatar akalla da an mutu an ba su dama nan ba a wadatar da an wajen gama da haji ke da ana maganar matakin waɗanda suka zauna cikin kudin ba ke da tsaba kuma ba su tura ga mutum ba ba su mutu ko kuma da ke sa su jefi a matan kudin musamman وما بك النصر أنا كلا وعلى الله ذكر الأول وبعدهم في الجميع ذكر قام الفكري وخلى الجميع رأس وتدريبني الوجه وأدوار الرب على أصول الإسلام الأول جاء الحسنى جاء جزء الجنة الله أمر الإسلام الأول وصلى الله مجاهدا على هذه خير العظيمه عظيما اللهم بيدك الى المجاهدين اقاموا العقل التي تزورنا اذا ما تعرفه الربا كانت الكلام لأجرا عظيما درجة كبيرة درجات منه درجة شيطان كمان منازل بعض رسول الله من الكلام وصلنا كم وصول كم وصول كم إلى درجات salloli masu yawa kawai wajen wa ma ku ke rasa yadda ya kama nan kuma akwai gafa da yawan buga da rahama jin kai daga Allah subhanahu wa ta'ala sabu da kuran rahima Allah ba ku da auliyai Allah ya san yawan gafara kuma da su ji wasu da Allah ba su ji magana sa rahima kuma rahama jin kai Allah ya rahama jin kai ya Allah ba su da

wannan ana magana da dabbobi guda biyu su wannan da suka samu dan nauyin jikin suka gaje da jikin aiki da ya kamata su yi ana magana ne ko dai a kan waɗanda suke sun ka da yin hijira hijira ba suka makarkare a garuruwa wasu a maka su ne jikin saboda wurin hijirin وقلت ولا تدري الأمة الحلوك حتى لو يرجع كلمة تسليم تسليم ثم الهجرة وإلا زين الهجرة ثم أنا نقول الهجرة وما أمسلين السبيل هجرة في تفاصيل الله ما دخلوا إليه بغداد في جهاد الله جهاد في جهاد الله ba a magana munafikai a abubuwan ne suna cikin da ya da mutunci suna da kamar wa magana da sallama amma ba su iya zan da mutunci da hajji to kuma wani wani a tabiri to ana magana ne a kan waɗanda ba su iya dajewa su shi ne da tsari nuna wanda suke kowane suka zauna a gida من المؤمنين يتم إليه غير أن السبب مع معروف السواء ba masu ciwo ba masu matsala wanda ba su da ba ba kuma a ba su ke ka kasa ke koyewa da fulafin su da ana magana nau'in biyu waɗanda suka fita na wanda ba su fita ba ba tare da wasu kudiri bayyanin ba to dai ana kuma nan magana ya lafa kudiri da kudiri ma da wurin sai ya ƙa'ida guda ɗaya wannan ƙa'idar ta haɗe kowane lokaci za mu sanar ruwan daji mu ma za mu nuna ruwan daji shi ne cewa waɗanda suka tashi da jihadi da waɗanda ba tashi da jihadi ba ba a ɗaya ba matuƙar da yi wannan da jihadin ba ba domin uzuri ba ne ga na abu a gani wanda ya hana yin jihadi ba su yi goyin jihadi wannan ba zai yi ba amma su yi ko amma dole su yi ba da kuma wani kuma sai su yi ana da wani kaya cewa na yi alfa'ida انا yi mummina غير مستقر والوجود في الناس أموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم ألا تجد وتجد أما كنا لا يتبدل الخيرات وكنت لا يفعل به وما بين كثير يعلمون

domin Allah ya da su a cikin ko a yi jira sun magana da shi ita ma ta ta kuma ta don da kuma sun kuma a haka kai a fita da a haka da sunan da waɗannan da wannan shi ne mataki na farko na jihar sai an ƙaura za a duk su ake da su ala yi jira da su ko da wannan wanda da su ma lokacin ba an da kowa da kula ta ne an ba su ko ku amma dai Allah ya yi da wanda zai na rayuwar ɗan halala da zama da tabbata shi ne a cikin sabo da wasu ƙarfi muslim zama da kudiri wanda Allah ta tsara cewa inna fil jannati mi'at hadara jannati a'adda Allah lil jannati da aljanna akwai daraja ɗari daraja wanda ke amfani matakar biyu ko kuma hawa hawa na biyu wanda hawa na ɗaya amfani da hawa na biyu na kulo faskulo sakaskulo faskulo irin wannan ba akwai hawa hawa a gidan aljanna na mujahidai ne kadai na da yake ya zo mujahidai tsakanin kowane gida da gida wannan matakan wannan gida gidan kulo kulo tsakanin kowanne da garinsa akwai abin da ya fi tazararsa kuma tazar tsakanin sama kama bai da sama da ba kuma da tsakanin sama an taɓa da yaji mutuwa kuma ba da gaji haji ba a kan da gaji da mutu da haji sama da ya na tsani a saman nan wanda gaji haji ba ba ko kuma da ba يجب على صلى الله عليه وسلم ألا تجد من الحياة لأن الله ينقصهم عن فاعل ولا أنت جلسين أتكم المسائل لا ولا عندك في الوقت كما يجب بل أرموا بحمد أمر العالم شوف بحمد وهكذا من بلغ العدو بسهل رفعه الله به من درجة دون كبر فكيف ميلا مرة شيء الله شيء لو بتعرف المنهج درجة فهم يتبدا أو على أن يربيه أو يربيه أو أو أنت على كم تروح تجوا في بيت يجيب في بيت قوم سجل أمرنا أنا أقارن ثم تنجي ما ما تلو قد أكاهنا يا كم تنجي تنجي تنجي شيء ما هذي نعم نعم وشيء annabi ya ce ba Allah zai dawo da daraja da duk wanda ya harba sai ne kuma ta fara da cikin da daraja din hawa ko martaba annabi ya ce amma inna lillahi wa inna ilaihi ne ka da wata da barkon da ba'a irin ta mafi da hukuri sai ce ba irin dandamalin kofar kofar ɗakin masu haifiyar ta ba kamar nan تقسم الناس هو الإعداد جاء العجمي كان يمحراها دون كذلك ثم يرمون ذاك العجمي وأنا جمع هوا هوا فمن فاتح هناك ولكن ما بين الترمذين 100 عام في كرة سليم لأن مذاكرة لمذاكرة كان هوا لهوا وهذا أنت ديفا أسرع كان من جدا تقوم بهذه الكرة سليم كانت تسير إذا دليل سمى تعالى أربعة وتعالى تبيع ودليل قرأ يا جماعة أما أنا درجة فلا مرتبة أتحمل أنا عليهم وسلم الله سبحانه وتعالى في دعوة الله يقول السورة ina da da da mutum wani da Allah wani da mutum da hali da mutum da amfani da dama da aka ba mutum da hali ba Allah ya kullu lan mu'adda Allah ne fa nuku Allah ya wa wa aljanna saboda ne iman iman da ya ka kuri da kushe ko to lallai imani wata ya kula ya da kowa da mutum إذا جاء في وطني مثلي لها هو الناس إيمان به فما الله يقول سوى أبدا في إيمان به في الكومي فلقى وكان تأرجي هنا بالسابق سونا منافقين وكان تسيكي موضي وسيكي وكيف بدل وكيف بدل العالم أما وصلنا مكانت هذه الحلالات تسامح الجنة هذيك اللي قبل ذلك أنا مكانك وأنا إيماني فهذا إيماني شيء يتطبق على إذا في إيماني تبارك ولنا بارك ولنا أما جل ذلك كثير أبوه عن ذلك الله المجاهدين على قلبنا أجرا عظيما ألا يأتيك ثم تجديه فضلنا من بعض أسرار الآجان الكبيرة نزل من المنطقة ورحمة نزل من السيارة لكما غافر لكما رحمة ونسأل الله تعالى أن وجه من أعلى من السيارة يا تيمي كما تجي هذه النظر من أعطاء نعم هذا يا غافر يجي أنا فلا لا تفعل من الجهل والجهل كما نسبه من جمال وبلغ ذات جمال وحفظه بأن درجة وكلما نقصنته فزيد على الملكات أعلى سوى معدود الحاج تنبو تنسبه من معدود الحاج وأنا بيجي من المعنى من برقو yaushe har akan wasu yanayin yika da suka tabbatattu a cikin mutum ga wasu sun tashi da cikin da aji da garin dama wasu kuma da kudu da aji ba kuma da garin dama ba a tattara musu ba amma dai ana bukata amma ba su da ba da wannan zai mana cewa da kwatsani zafi da zafiya da zafi da tarbiyya ya ba su mutane kala kala sai ka kuma ba su akwai masu himma akwai masu kokari ya zarta su ko kuma yan baya ba da su sai haka amma ba a yi duk su ji ne cewa mutane da masu himma da masu rauni da masu kokari wanda ba su kokari dukkan su sun zai kari a lawan da ya tare da shi misali kuma saboda da bi danki da kina da hura masu daraja da kokari a cikin nauta tura suna sama wanda kuma a gaba a dan kira a dan hura a kuma nuna mutuwa da kuma dai a kuma aiki da shi da shi da kuma sama kama da alƙur'ani da yadda da a zauna a ɗaya da haka da kuma da rai har kada hannu a cikin suke nan jama'a ba su fahimci ba jama'a ba za su gyaru ba a lallai ƙwaƙan ya yi ƙoƙari mai ƙoƙari haka da ƙoƙari mai rauni an masa allura an ba gargaɗe shi ana ƙoƙarin shi ma za shi ƙara kan amma ko ya ga kan ya ko da shi ba don yakin ba to qur'ani yana da karanci shi ne Allah ya kullum wa Allah ko wannan Allah ko ne da tsawari to wala ba dai bane ba wannan zamani kun da ciki saboda kananan zafin rayuwa da rawan musulunci da yanayi da ake ciki na kai jo da tsakanin kai a dinga cewa ne nan kuma an yi da wuya an yi da ma'aikata ba za mu ta gare mu gyara ba ta ƴaƴanmu da manyanmu da su da mu kowa da kowa mutum da ilimin sai adam iri ɗaya ne akwai na kirki akwai na banza akwai mai yunwa akwai mara yunwa akwai mai dauka akwai mai roba akwai jarumi akwai mai roba da irin wannan da ne kuma haka alƙur'ani yake da jinjina ba ka taɓa wannan ka taɓa wannan ka taɓa wannan ka taɓa saboda da kuma ko ba ku da wani wani da ta shi tarbiyya tarbiyya tarbiyya ce da wata masala ta kuma yau ta kuma zama ta jirga tsakanin wanda yake tarbiyya da wanda yake tarbiyya kamar kai da ayyana duk lokacin da Allah ya ba lokacin da yawa da haka da lamba na ma ta da ya ta zama zuwa cikin lokacin mafi mace ka duka shi da sarari ka duba su da rana ka duba su da yamma ka duba su da dare ka duba su lokacin makaranta ka duba su lokacin hutu ka duba su lokacin sanyi lokacin zafi duk kana kallon yanayin kana kuma zira kana kuma gaji wani shi suke je da in Allah na zai ba ka ba wannan iyalan ka ga lokaci bayan lokaci ya ba ta da kuci to shine bambancin tarbiyya da da manzo Allah ta zama wajen zama da malaman yanzu ba kowa ya ke samun lokaci san mutanen da suke tarbiyya yanzu alaƙa irin da jiki ta shakuwa ta sanin ya ake jiki da daɗi da ba daɗi da samun da rashin da farin ciki da gudun haka ne da gudun haka al'ani da ruwa da fara tsohon abuwa ta su ba a jirgin domin ma da ake na da kai wani birgiyar da shi ne da ake da yanayin al'ani irin al'ani ya tsirgin cikin na al'ulama akan yin birgiyar da ta al'umma ta yi muna fata da yin ma'a da kai wuce sannan abin da ya zama da yin suna ba ba da wani birgiyar da yanayinta da muhimmancinta da gani wajen kowa da kowa sai tafiyar annan su a lama abu na biyu da ake tunawa shi ne mutunci da kima da jihadi من جد أجزاء من الجهاد من بأموال المخصوصين بالكيوش دمائية شيء جهاد يوم القمر أكيد مسلمتي وتفتح بمسلمتي تبقى ممكنة مثل هذه هذه الطريق الجوهر واحد القاري والديني ممكن تلقى أتولي ما تجيب تفتح بريش ما تلقى لما نستقبل كلنا هون من هذا فهم هذا قلب هذا fatar da suke tare amma dai gana mutum da hali da irin wannan na mutum da mutum da hali wa al'umma musulunci saboda tafsir cewa wurin wani abu ne ya zo irin a kuma abin da ke umuman ɗan adam ma da baki an jiran da adam ya yi da gaskiya take domin da gaskiya ba za ta ba da gaskiya ba ta kare ta da ci gaba fara da in ya da gaskiya da dole ne ya zama kana da kuma ƙarfin da za ka kare da gaskiya ba haka ba kullum da ya zama sun da yawan gaskiya ba za a yi ba don kana so ba ba don ba ka iya irin na kallon da mutane ba ba a nan bane a adam yadda Allah ya yi ran da adam mutum ce ba bai da irin ɗan ya da ne ba sai dai da ɗan da'awa ko an kama ainihin masu dabbobi a a wasa an adana da kuma an tana nan saboda ma ta karya ma ta karbi za su tabbar gaskiya da nake da koyo da su da ayyuka sun da ba da rayuwa shi ba duk ina da daga dawo a cikin da zai bar da ko kuma da kuma da hali jama'a abubuwa da guda biyu zuwa uku inda ke bukata inda zuwa mu da yin yin da hali abu na farko da ke bukata da hali shi ne ilimin إلا المعارضة أن أجين حسين الزكين أكبر أجل في أكبر إذا هذا صناع في هذا وإن إن على بعد غريبة فرض بالكمية وحلت أبدا أبدا أبدا لما كان من قبل الآخر لو يعرف فقد أكبر إلي من الدين gamsashe a kan idan za a saka ba a jihari abu na biyu kuma dole zai kana a kuma wani jihari sai an samu yanayin da yake da ƙarfi bi amfani da kuma sun da ya fai dukiya yadda za a yi mallaki kayan aikin jihari dole sai da gwamnati da Allah

kana da hikima da dabara idan an biyo ga shuru ma za ka tsaye sai za ka tsuya sai da za ka dinga gani ya buwa ka da gidanka mu irin ne mu irin mu mun zama da kare ba da na farayi ba sai samun da haka ƙananan farayi yara kana kan Ya yan wiwi sai kana da haka ya haka fara kuma ya zama mata mara amma amma da sai wannan da gara da an bari da kuma da umma tana da ba wanda an kuma da mutum duran da aka kure mai ke da kuma wani ne da iko kan da ba ku yi da tantance da da wata ke da ta abinda Allah ya yi da kuma amma wannan ba ba da Qur'ani gaskiya yana da hadi bai yadda a wani mataki da haka dogon raya ba ka tsara ɗaukar mataki kara cikin addini dole ya kuma cikin hajji amma masu zata ba ni yan ba ko ne kai maka ba ba tsarin hajji kana addinin Allah ba a cikin kashi addini ana wulaƙanta musulmi ana raina musu kima mutunci سمعنا مثل معلوم سؤال وتأصيل الدين لنا طبعا على ذلك فيها وعبادة كما شهدت المقدمة كثير نوع من العدل من أجل أن يكون الإسلام كما يا التفوق أشياء ما تسيرها دون ذا أقول لكم من الحلاء الدين لمنذ هنا رعد za a tafi shawara za a zuwa a saba masu kuma za a zuwa a kan dole na kan wata yayi ba ta wani yana bukatar tattali da organization za mu iya zama mu tsara abubuwa mu dinga ba da tsoro muna da kwarjini muna da kima amma da ake rayuwa kara jiye kowa ma za ma ko da zai iya ta kanya da aka da zai iya za ta kanya yadda ka zama

كان الحمد لله بعد الأفعال يوصل منه إلى waɗanda suka makaranta ne a kasar talibai a wani lokaci suka makaranta ne a mata da zuwa talibai ba su ne hijira ba suna kafa kafa da hijiyoyi suna kafa kafa da alaƙoƙin da yan uwan dabar da dangantakar su da zuwa talibai ko kuma da kuma a kasar su kamar tasowa za su fita daga garin kafirai su azaba mai da su da sun yi hikima sun yi dabara su za su to amma dai sun yi da na'ada da tangarta da kasala sai suka tsara yin wani har da ya kai sun gobe والقرآن أما قريب نبقى نبقى إيه مجمع مزاجة ya nuna da wani yanayi na ban da sai ka doka da mutu amma ƙur'ani zai ne ga tsakan mutu sun mutu amma an ta hankali ba kuma musulmi ne ba ya ta da shi ne na kala da zai zai kawo kuma la'a ko bayan da aka ce ƙawar da mu kuntu ƙawar da mu kuntu a cikin ƙawar ƙawar da mu kuntu a cikin ƙawar ƙawar da mu kuntu a cikin ƙawar waɗannan mala'iku suka je suka ɗauki rayuwa suna cikin yanayi na zanen da kan su yi jira ba sai mala'iku suka yi musu ni ma kuntu ya kwanci kuka ya kuka a nan kuna yi cikin arna da ya kuma san mummunai suna da suna ta haɗa ƙarfinsu da ƙarfinsu suna ƙarfinsu ba kuma ba zama gani guda ta kare mutuncin addinin su tabbatar da kalmar kullum da su su kuma kuna kana ba a cikin wurin su ba ina ka bace sai su da ne a kunye ne sai sai kun na mu fara a bayan al-ard an ka karbu ne an ka karbu ne ba wani karbu da nan mun ka mun ka bauta wa Allah mun ka karbu kalmar Allah سمع ألم تكن الأرض واسعة فجرها فيها يعني جيب فاعل هنقول الله جيب فاعل من الله بعد لو تزاج ربنا كرجع ربنا in kun fitan nan za ku je ku samu arziki za ku samu yadda wa shi na arziki wani wasiya kasa Allah tana da ba ma da ruwa ta su haɗu biya da za ku samu biya da su har haka mara ƙarfin mamu aka sami ba cikin wannan yanayi ana buƙatar ku da sun kawo kai na kowa su kuma ga ku ajiyar su da gudanar ba ku laifin ba wani a wani فذات حقيرة حكومتان لنا مقومة أبريش وأن حكومتان لنا مقومة أبريش وأن نفس farko lokacin da aka yi zama da Allah ta kuma ba ta zuwa da shi akwai wasu da jira ba jirgiyoyin su da su fara da matsalolin su alaƙoƙin su da su rasu ba su yi tsaura suna jin tsoron shan wahala ko suna jin tsoron yanke alaƙa da wasu iyaye ko suna jin tsoron eh, a da su akwai masu lura da su ke da ya da wasu da su ba kan da amma waɗannan su ne ake magana waɗanda kudin nasu bai ta gada ya karya ba suka makalkale da suka ba wannan zaka akwai fitarwa da ake musu amma fitarwa da suka ne jirewa wasarfin su har sai da suka kasa mafi kasa su yi hankali ku yi a hankali ku yi a hankali suna samun wasu har sai da suka bar musulunci sun zama suka rumaka sai za su zuwa da zama da hijira an musu azaba sun sha ta da hannun asali su hijira su bar gari to amma sai zama to ba su iya ba su kwakwa ta wannan izina ce gare mu a ranar da ke kullum mutum a shi magana sun sha Allah insha Allah amma mutum zai zama tsawon rayuwarsa in abin duniya ne da sauki a tsarin da sauki amma ina abu ta yi sauki sai kai kan da shi da sun sabo a dole sa a dole sa burin ka kai dari na ji a yi da ba da shi ne wannan sa abu da wani wani ana suna da yawa in an zai da akwai wannan in an kashe wannan akwai wannan in an kashe hanyoyi Allah ta sanar da yin jawo ku tafi ku hijira kada ta yi aiki wa Allah ya wani ya ce ba to ai Allah ya san komai ya san kuzar da ke wannan na gariya ya san kada ta kai an buga ruka shin da ba hanyoyin da ke shin da ta kura ka ta ana kuzar da ki za ka zauna a nan in aka takura ka za ka mutunta na aka mutunta wannan hanya za ka fito wata hanya ba ka fito nan ko da wani zai ga gida za ka nemo ka je kana kula da kai amma ne an ce ba addinin Allah cikin jiwa sai kuma yake cewa sunan ko da ne an kuma da sunni kuma da da ne wannan za ka ko amala ta ko yan da da wawo yan hanyoyi amma da abin da zama zuwa a kai yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira kuma annabi na faɗa da mota yana buƙatar zuciya yana buƙatar ilimi ilimin muga musulmi suna buƙatar dino sai ku dawo ku je ku dumbala ku ko na farko ma yake kusan za ku zaga a jiki na ma da suka ibn abbas ta ga da gare shi kuma da kuma da gare ke ta wasu musulmi suka tsara da kai wasu musulmi suka tsara da kai suna ƙara musulmi ma'ana ka dubu idan wani masu da wasu da masu abin da ya ga dubu da ka rubu ka fara kauri ka fara kiba mun ba ka da rai bane amma duk da kasu nan ana da ku ku nawa ne nan nan sun sai yi ne da ina da kudin musulmi kan kuma ana da zan musulmi nawa ne ya yi kuma wani jami'ar da ya kan jami'ar da suka sai ne a kasar da suka sai ko da sun nan kwarin da za su ci a cikin kudin ne wanda an mun shiga za a ga da sun dare wannan abin da kila musulmi ne kila ashirin yara ne da fata da wannan to shi ne abin da zai fita suna ƙara musu suna ƙara musu kauri suna ba su gwaji ala da sallallahu ala ga mutum da hali a aka fura yakin bada na fara da kafirai

har kafin musulmi ko kibiyar musulmi su samu da su kaje da kula abubuwan kuma ko kuma da ana tsara na yaki kaje bai ku sa ba a tsara tsawo ya da kuma na ka kan tsara ki ga an ka kuma na tsara shi kuma ibnu wannan da ba su musulmi ibnu abi hadi na wai dole ke da ikrima ibnu abbas da rudani da kuma da musulmi na koyi musulunci sai mutum kai suka zai su ranar bada sai wanda su aka karkashe sai mutum kai da cewa kana ashabu na haula ni ka usuli wani nan bani na haula wani min ala kila ka usuli shi ya ke nan فاستغفر لهم تلك لهم نفعت احد الله كان تبدا من الايه ولا يؤمن جهنم من الله أولا yana da cewa wasu da cikin kuma ba za ka ko da su da wani. ba da kuma da da musulmi ne amma na wani daga cikin gasirai sai ka ƙara musu duhu sai ka ƙara musu ƙarfi sai ka ƙara musu yawa sai ya zo musulmi musulunci sai ka da cikin kuma su da hannun mace kuma ta zama na makowa. Wani da ta ke da ayyukan salima ina ba su zo na ayyana da barka ta bauta ko jin da zai yi zuwa fi kulle mana kamar da zabarar musulmina a cikin dukkanin zan da suka zauna musulmai musulmai musulmai ko ba ƙazo da wani musulmai alhali ya ce ko mai jira ko ya zama da kina shi kamar da ke matuƙar da ta yi da ake sa ba ina fi ka fata ba da addinin sa ba sallah ba da yin sa ba sai dai ka hana a ka ka ɓoye a ɗaki ka yi haka abubuwa da yawa na addini ba za ku taɓa gare ka ba kana son ka to wannan Allah ya haramta mutum ya zama cikin irin wannan yanayin na gagarci kuma kowa da nan duk wanda ya zauna aka yana da cikin sa mota cikin haram ya aikata mummunan aiki na haram bin jima na وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء مع المشرك وسكن معه فانه من دون. دون ذلك تعبد المشرك بدون هذا المشرك to shi ma yana shi ma ba mushi in ya zama kan da zai yi addinin sa takura da tsoron da mulkin ba za ka yi addinin sa ba kuma za ka iya fita daga cikin kuma an ka fita kana fanayin dukiya kana fanayin mata kana fanayin kaya a abu da kai da mutum da kanka in dai kana da hanyar da za ka za ka dawo su ma iyalan da ma da su da ba za su amma dole ne a jansu da abin da dole da abin da za a iya da da ji damar a dole ne ta mutu an yi abin da za a amma kama da su za dawo da suna da mata da haka kuma shi hijira kowa ya samu dama sai tsara ne ta

الظالمون كفر domin sun haramta wa kansu rayuwa cikin musulunci don musulmi rayuwa ne tsabta rayuwa ne kima rayuwa ne mutunci su ba a cikin wulaƙanci da ƙarfanci da kafirci shi bala su ce suna da kyau ranka ma baya kan haka ranka ma da ke cikin masu sama da haka da kiman da shi ka darasta shi ka zauna kullum kana da matsalai wanda ya yi wani da ya wani da ya ba silba ba silba ta da ita na sai mun ne zama a nan ba ko a koko ko a kuma a je ko ne ne wannan ruwan kullum tsare kullum armanci kullum wa coci kullum annoba kala kala da kawo tsare ya ji da nan ko tsina ana tabbata ba za ka yi ba da ba da in ba wani aiki ne ga ta dole ba ko na taimakon addini ko na rayuwa dole sai ta yi annabi ya ce wanda ya ba cikin shi da zama da ba ni ba shi ko irin su shi ma zama irin ko su zama na mun zama yaji abin da mu hada ba su kai tabbata akwai mutum da mai tabbata da kan zama cikin kafirai zama cikin kafirai a kan haram

الذكر إلى ثابت المسلم يمكن على الأموات المسلمين وكما تلقي معها حرمة المسلمون تسعى الجنون يدرس اللي يبين الفتاة أمثال بسمية الإبداع يوم مثل الإخبار الدين هذا الأعلام في الزريقة الكل كلها تنمو أنا ليه مطار ولا ليه أكثر الدين وشين على المؤمنين الشيخ في نصف أي من alwashi na ke ya musu barazana ya ce kuna yi kama awon da annan ja a kuma masu yi makonar kuma nan ana magana waɗanda suka kai hamma su ma addinin nasu addinin nasu ma sun bashi suna shiga cikin soci ko suna shiga wajen da ko wani abu da sa a tsira suna yi lallai ko kuma samu mana a ce mutum ya koma ta jahannama bayan da musulmi na sai ga Allah ko ne yana samu tsari da yanzu malaiku suke tare tare na rayuwa to ko mu da zalimi a cikin Allah na nuna mana mun abu ta kila kai idan kai da abu da na neman guduwa an tare kuma ba a tsare da nan an masa an yi talattu samun samun talattu guda da shi sai da Allah ya wani masu aka da tauna ni ba kun ne kusa kuma ne kuke yi ana ba kuma fara da dama da hukunci ba sai da ka tauna da ne kuke yi kuka san duka wannan wajen kama da mun san duka wajen ta kan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ku yi annabi kuma sai da yadda قالوا في الأرض عجل عجل عجل عجل أمرهم غير الرب كنت تقول كنت تقول كنت أقول ينا ينا ينا ملكوك ملكوك نبيع لم تكن الله واسعة وتهاجم فيها أي كنا بحنوي أكيد الله دنيا الله وقول أن الله كلا كلا يجيب كان مجنون إذا أنا مغنى أنظر الجاهل mu da bai san addini ba sai wannan ce inda abincin da ba su samu ba za su wani an ba su za su da ya ba su nemo abinci amma abincin lahiyar su ba su tsarka da kai da shi bai dame su ba ta shi ne mana cikin mutu kan zuwa Allah ta yi a cikin ma'aikatiya a ta ƙalar da ta fadi sannan ta fashe sai a samun daga kofin azubiyin da zai gaba da jihannama da kafin tsira Allah ya tsorace masu mutum irin suna kai na mina da yadda da kai da guda waɗanda suna da guntun kudurin wanda a jihannun shi ne mai bisa samu kudurin da gaba suna da kuma wanda aka karfin nasu mazaje mata da yara an ba da hanya wannan Allah ba mun kazo su gafara za mu zuwa yanzu wai misalai da aka faɗa magana da suka yi wannan gida yau an iya samun da mata zuwa madina har dai Allah ba mun yi wannan da da aya amma lokacin da kuma ba yi مع أبني مصرية سؤال بالذات يوزنه بعلامة فتبقى كوي شم مصداقك بينك عشان تلا kamar da nan mutum yake bayyanawa idan mace tana yanayin da ba za ta cikin maza ba da karatun ta yi cikin maza take ko a cikin gidan da take sabuwar magana da wasu yau da karfi cewa tsallar namiji da tsallar da take da yake hadisan a nan ta ku tsalla kamar da take tsalla da namar da namiji in akwai da za a zama dadin sai a samu annabi ya ce ke yi kaza sai ban mata da wasu to amma kare in a fili ya a da wannan alama wannan fahimta sai ce sallar magariba dare ka za su bayyana a fili kuma ji da suna tsakanin su da uzurin kuma zama suke goyewa za ta gaba daya amma الذمة دي عاملة ليه كمان أنا خالص أنا أنا أنا اللي جينا نتبادل لا لا تقول يسيك ده أقول ورم بطنا لكن يمكن هذا بطنا لا تسمع تبع بطنا ثم سوى أنا قوي يسيك من هذا سوى ما شاء الله رجل أما دي أنا مهضر أصلاح وجميل من فانشون من مية على ورع أقول لك أبوي يا رب أنت أبوي لكن هذا ماذا بدينا لازم ده

we know that, that